17 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 kuna tare da sashi Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Wasu 'yan gudun hijira masu neman mafaka suna gudanar da zaman dirsha a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ko me yayi zafi haka ƙarin haske a cikin labaran. Ƙungiyar Turnon La Federation Niger ta yi ƙarar gwamnatin ƙasar Niger a kotun ƙasashen gungun sai da yawo bisa ga zargin hana yin zanga-zanga kai a kai karin haske daga bakin shugaban kungiyar a cikin shirin a rahoton namu na musamman za mu ji fashin baki da masanin kundin tsarin mulki mai na yayi kan ka'idodin yakin neman zaɓe kahin lokacin zaɓen masu mu barka mu da sake saduwa zaman taro na bakwai na kasashen gungun sahel da ya hada da zaman taron koli na gamayyar kasashen dukkan zaman taron guda biyu sun na jiya a na babban birnin kasar chadi inda shugaban kasa su muhammadu ya halarta a cikin sanarwar da suka fitar a ƙarshen zaman taron mahalartan sun bukaci ga kasashen na su ƙara ƙarfafa ƙawancen ƙawancen ƙwarin gwiwa sannan kuma sun yi kira ga dukkan abokan hulɗar tasu da su yi ƙoƙarin da su ci gaba da kawo tasu gudunmawa ƙawancen na jesen sahel ya bayyana shigar jimillar kuɗaɗe na miliyar uku na euro wanda kishi arba'in daga cikin ɗari na wannan kudaden tun an soma amfani da su a cikin ayyukan ci gaban kungiyar kamar yadda an ransha gonzales laya shugabar kungiyar ta bayyana ma kafar rfi 'yan gudun hijira masu neman mafaka da ke niger sun yi wannan zaman dirshi a ranar litinin da ta gabata a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira a niger a cikin furucinsu masu neman mafakar na kokawa da tafiyar hawainiya da ma'aikatan ke yi wajen kula da takardunsu da kuma yanayin da suke tafiyar da rayuwarsu a tsibirin da aka ajiye su kadar ayoyin wasu da zainabu abdu ta tattaro mana Wannan yajin cin abinci ina yin sane saboda ya yi shekaru uku kenan da na nemi mafaka a nan Nijar. Tsawon waɗannan shekaru uku na sha fama da matsaloli. Don haka muna so ne a ba mu takardar neman mafaka. Donc, je souhaiterais que Mu matsalar da muke ciki a yanzu wajen HCR ne. Yau kusan shekara biyu da sun kai watsi da mu ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma 'yan hijira HCR. Muna rayuwa cikin lokuta masu matuƙar wahala. mun wahala sosai cikin ruwan sama a Agadez. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta yanke mana abinci. Muna falke cikin sauro a gaban cibiyar hukumar HCR. Haka muke na tsawon fiye da makonni uku. Har zuwa 21 ga watan Disamba 2020 ya kamata mu bar sansanin. Tun lokacin ne suka tsaida kawo mana abinci da ma komai da komai. Wani mai neman mafaka ya rasa ransa a ranar biyu ga watan Fabrairu wajejen karfe shida na sahi. bayan wata gobara ta tashi a tsibirin nasu da ke alkashin ƙungiyar da ke kula da yan gudun hijira ta agadas manuel de santosa shine shugaban ƙungiyar reshen agadas ya bayyana matil amadu makasudin gobarar Muna irin waɗannan gidaje ne na roba don mu taimaka ma waɗanda ba su da wajen da za su zamna da suke zauwa cikin garin. Muna ba su wajen zama da gidajen roba nan da muke yi. Ɗaya daga cikin gidajen nan ne ya kama da wuta. Dalilin da yasa ya kama da wuta kuma dan an kunna wuta ne cikin shi domin a dafa wani abu ko kuma a zazzafa wani abu. Da sa ne wutan ya kama mutane suna kwana. Akwai mutum biyu a cikin ɗakin da sun ka jumu sosai. Sai dai kash kahin masu taimako su zo su ɗauke su kai su likita ɗaya daga cikin su ya rasu ɗayan kuma an kai shi likita na nyami domin a mishi magani amma yana cikin mugun hali a jihar difa masu amfani da wayoyin sadarwa na ingingime da kewaye na ci gaba da kokawa da rashin nagartar layin sadarwar wannan matsalar ta biyo bayan lalacewar wata cibiya da ke giskiro kamar yadda ɗaya daga cikin masu kamfanonin ya bayyana ma studio kalangu ko yaya ne jama'ar ta gingime ke ji da wannan matsalar abokiyar aikin ta balkisa ta tattaro mana ra'ayoyin nasu kamar haka da rezon nan muke komai da komai mu al'umman garin gegime da kewayenta in aka doka a karamin misali game da tura kudi ko amsarwa duka gidajen sakonnin kudade da sauransu duka da rezon ne suke aiki kuma tun da ya tauye an samu matsala kuma eh, da rezon na ake apel game da sada zumunta ko kuma sabon samun wani labari na yan uwa da arziki da ke cikin kasa ko kuma wani ketare daban? Tun da rezon ne zama babu, rezon Airtel ne ma da yanzu babu, amma sauran rezo ma duka bai yayi da kyau sai kai ta kiran mutum baka samu shi kuma a ta kiran kama. sai ka tari a ce ana ta kiran ka ba a samun ka kuma gashi nan ayyuka ma da ake yi na gidan radiyo ma saboda babu rezo wani bayya ta hiya daidai al'amura duka sun tsaya yanzu duniya ta ci gaba ba duniyan da ba muke wanda in babu rezo ma mutane za su zamana kenan manyan mu su tashi su duba mana wannan al'amarin kungiyar la lafaja rashin niger ta yi karar gwamnatin kasar niger a kotun kasashen yankin sai da yawo kan laihin ta malaka ne hani bisa hani tunda sun sha neman izinin yin zanga-zanga ana hana su michael zodi shugaban kungiyar tunola federation niger ya ma asuma na shin na karin haske 'yan kasa suka ba mu inci mu yi jan gwanu cikin kudin tsarin mulki amma muka kilga jan ashirin da hudu aka hana mu cikin mun doki goma muka ta wajen koti amma kas abin da gwamnati ya hodi haka ne koti yake hodi mun gani arkallai kamar ba su da inkin kansu sai muka ce wannan kara ba za mu bar shi nan ga Nijar kadai tun da yau tahiyan duniya ba kasa guda da yake tahiya tare ake tahiya sai muka kai wajen koti sai da yawo a can koti sai da yawo za su diba gaskiya ne muke yi ko a'a in sun ba mu gaskiya insha Allahu gwamnati za su gane abinda suke yi demokrasi bai ba su izini ba su yi wannan ayyukan gyaran hanyar ta ta gidita mai nisan kilomita 225 an buɗa su yau da sahe a tanatan inda shugaban ƙasa alhaji muhammadu isufu ya jagoranci soma ayyukan a cewar daraktan jiha na ma'aikatar da ke kula da gine-gine ta zandar wannan tsari ne wanda zai haɗa ayyuka da dama ga dai siraji ibra a cikin firarsu da aliketa. Proje ne da ya kumshi abubuwa da dama a cikinsa mahimman ayyukan akwai gyaran hanyar Tanus Tigidi, akwai abin da muke kira hanyoyin karkara wanda za su haɗuwa da sauran garuruwa da katange makarantun boko da kuma gyaran tasoshin motoci a cikin garuruwa daban-daban. Sannan akwai waɗansu ayyuka na kula da hanyar daga Zandar har zuwa Agades wanda zai ɗauki tsawon shekaru takwas. Tsari ne da ba a saba samunsa ba za a saka shi ne a cikin kamfanin waɗanda suka samu kwangilar gudanar da aiki uh, uh, Matan kungiyar daɗin kowa arba'in ne ke aiki a cikin wani gandare da ke a mai zari a cikin da'irar dogon dutse. Wannan matan suna gudanar da ayyukan noman rani ne don su biya ma kansu bukatu. Sai dai suna cin karo da wasu matsaloli musamman ma na rashin kayan aiki. kamar yadda uwar gidan ibrahim Aishatu musa magatakardar kungiyar ta shaida ma fati umaru muna ayyukan noma rani mace ki salatin ki sa suran ki ki sa shun ki mu sa tumatin ton kagga ta hura mun sa o puwavuran duk sa mu kai o da yalo matankar muka zuwa amsa iri mu ɗari ba ɗaya a cikin jardin gardinyan mu shi an na ɗari namiji duka kowa tana da si planche wanda za ta aiki cikin planche ɗin nan shidda ne ka ci ciki ka sha ciki kama yaran ka komi na biyan bukata haka taimaki wani tunda masu ƙoƙari ga shekara akwai masu da biyar kenan ko mun ga daɗin abin takardar hilin da muka aiki har yau ba su shigo hannun ba mun kai kukanmu da Allah ainiya a ba mu takardar mu ta hili kuma a biɗa ma matan mu hili inda za mu mu ƙara ko ana son a yi aikin damana awaki ko ina bukka babu giryazu ta tsuha bara ɗan kuɗin mu da muka samu mun sa geza shi ma giryazu an yi ta dosiye har yau dai kamar an shimka dussa. A jajibirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Nijar wanda zai wakana a ranar 21 ga watan Fabrairu. studio kalangu kamar yadda ya saba yakan kawo muku sai hannun bayanai kan jaddawalin 'yan takarar guda biyu bayan kun saurari na dan takarar jam'iyyar pendes tarayya jiya yau za ku saurari na dan takarar jam'iyyar rdr canji dr sani abdu mai bima daraktan yakin neman zaben ya takaita matanar da ahmed jadawalin jagorancin na muhammad usman Ta hanyar tsarin shugabanci da ake kira haruffan A guda bakwai na fitowar Nijar wanda yake bayyane dangane da yadda ake tafiyar da manufar jama'a, yaƙi da hanci da rashawa da jagoranci na gari ta hanyar kyakkyawan tsari na adalci shine aka rubuta a cikin tsarin na shugaba Usman. Za a inganta adadin alƙalan shari'a da kuma horonsu inda za mu kawo sabbin abubuwa domin mu tabbatar da jagoranci na gari. Za mu yi ta yadda ba za a yi ramuwar gayya ba ta hanyar samar da alƙali mai kula da 'yancin walwala a kowace kotu. shugaba usman sai kirkiri alkalai masu yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda ba su karkashin ikon ministan shari'a a ƙarawa waɗanda suka cancanta girma tal'akari da ƙwarewa da kuma sanin makamar aiki ta hakan za su mutunta dokokin aiki hisabi da kuma rage yancin aikin jarida yancin haɗa ƙungiyoyi yancin nuna ra'ayi yancin gudanar da addini dukkan waɗannan na cikin tsarinmu kuma za a yi aiki da su a cikin daidaito domin mutum mai son ya ji kansa cikin ɗauci yana buƙatar wannan yanci haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman A ƙasar Nijar ana rihe yakin neman zaɓe ne a washegarin jajibirin ranar zaɓen. A cewar masanin kundin tsarin mulki, duk wani farfagandin da wasu magoya baya za su rinƙa yi ta hanyar amfani da wasu hotuna ko tambaran jam'iyyun siyasar tasu ya saba ma doka ga dai cikakkun bayyanai daga bakin dr maina karte bukar a cikin filarsu da muktar hamadu Akwai lokacin da ake soma yakin neman zaɓe, akwai kuma lokacin da ke bayyana ƙarshen yakin neman zaɓe, shine kafin shajibirar ranar zaɓe a ƙarfe goma sha biyu na dare. Kenan yakin neman zaɓe ya soma ne 31 ga watan Janairu, zai kammala ba shaka goma sha tara ga wannan wata kafin shajibirar ranar zaɓe 21 ga wata. Kenan da an huce lokacin an hana yakin neman zaɓe, duka da yake gaskiya gaskiya ne bayan ƙa'idajjen lokacin yakin neman zaɓe ana gani a waɗansu lokuta ana lallaka hotunan 'yan takara a bisa motoci ana yawo da su a cikin gari har zuwa rumfunan zaɓe ko a harabar makaranta inda ake shirya zaɓen a ƙa'ida wannan yakin neman zaɓe doka ta hana shi. Dr. Maina Karte, me dokoki suka ce a game da wannan batu? Misali ayar doka ta 179 ta hana yakin yakin neman zaɓe a ranar zaɓe na yada wasu hotuna 'yan takara doka ta yi tanadin hukuncin daurin gidan kaso na kwanaki goma zuwa shekara ɗaya da tara na jika goma zuwa jika ɗari da kuma karɓe duka waɗansu abubuwa wanda ɗan takara ya rarraba abin da ke nuna tuwa, ba shakka doka ta tanadi hukunci sai dai a wani lokaci ana gani zahiri 'yan siyasa suna bayar da kuɗi akwai 'yan siyasa ma da suke rarraba kuɗaɗe a ranar zaɓe a gaban rumfunan zaɓe wannan ma ya sabawa doka musamman dokar zaɓe a ayar doka ta 193 da ke cewa duka wanda ya yi ƙoƙarin rarraba kuɗaɗe ko ɗansu ƙaddarori ko kyauta ko alkawarin baiwa mutum wani abu don ya yi zaɓensa ya samu ƙuri'u da dama to doka ta ce za a hukunta mutumin ɗaurin gidan kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar da kuma cin tara na jika ɗari zuwa miliyan ɗaya. Ta yaya za a tabbatar da hujja kan faruwar waɗannan abubuwa? Gaskiya ne waɗansu lokuta akwai wuya a samu shaida ko kuma takamaiman zahirin abin da ya wakana. Amma ina ganin 'yan siyasa ya kamata su kula da wannan mataki abin da ya kamata 'yan siyasa su gane yakin neman zaɓe zai karasa ne goma sha tara ga wata anan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mahuta lahiya haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba daɗewa ba za ku je sabbin shimfidar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.